To Malam Faruk Malamai Sharaɗa, ina baka barka da zuwa wannan shiri namu na zaɓin talaka na House TV. Masu kallon mu da mu ne mana barka da wannan lokaci, da fatan mini lafiya. Ni suna na Faruk Malamai Sharaɗa, kuma mataimaki na musamman na rabin shaban ibrahim sharda dan takarar gwamnan jam'iyyar adp a wannan ja. wani ne mataimaki na musamman akan harkar rediyo a wannan jam'iyya na farko ina wa allah godiya da ba mu dama muka samu kanmu wannan yanayi kuma na so na ja hankalin mutane kasancewar kowa ya san halin da jihar kano take ciki kuma kowa ya san irin yanayin damuwa da muke fuskanta ga wannan gwamnati sanin cewa kowa ne ya san bin shafin ibrahim sharda jarumi ne gwarzo ne wajen faɗar a gyara bin shafin ibrahim sharda ya fita takarar gwamnan jihar kano ne domin a ceci jihar kano daga matsalar da ta fada na farko in ka kalli kano ta yi shugabanni da dama ka kalli gwamna dr abiyu musa kwankwaso sanda ya mulkin jihar kano ya wadata kano da haske da samar da makarantu samar da free education ka kalli malam ibrahim shekarau ya ba lokacin dama sun ci gashin kansu Ka inganta ilimi ka inganta aikin gwamnati ƙananan komai sun motsa sun walwala ga dubu wannan karan da ake ciki an yi kira da cewa ilimi kyauta dole kowa ya san cewa ya san yadda ilimi yake a garin nan kuma kowa ya san yadda mutane suke kokawa dangane da yadda ake yanke yanken fulotai da makabartu da gidajen mutane wannan abin ya sa wani rubar shafin ibrahim shari'a ke kirji cewar shi ya san allah ne yake da mulki kuma ya ce a gurin allah ne ke nema Allah ka ba mu kuma mu mu jaraba neman gwamnan jihar Kano a wannan jami'a ta ADP kasancewar wannan shafin Ibrahim Shara jarumi ne ya sa shiga wannan jam'iyya kuma ya irin cewa da girman Allah da Allah mun fito ta neman takara a gurin Allah kuma Allah zai ba mu kuma za mu gyara jihar Kano wani ya wadata asibiti a magani samo da empowerment matasa aikin yi samar da security tsaro a wannan jiha samar da hasken wutar lantarki inganta masana'antu kananu samar da magungunan asibitika domin a ceto kano da halin da take ciki kowa ya san cewar jihar kano ya san halin da take ciki wajen yanka fulotai wajen yanka kabartu wajen gina makarantu yanka makarantu wannan abu shine wani abin mai sharaɗa yake yaƙe shi domin a gyara saboda haka mun san cewar da girman Allah da zai Allah wannan takara da wannan rubuta shaban Ibrahim Shaka takara ce da muke neman ta a gurin Allah in yadda Allah ne zai bamu mun san a gurin Allah muke nema da girman Allah da jar Allah shi ne mutumin da zama gwamnan jihar gano a wajen shekarar 2023 mutum da jam'iyyar ADP take a Kano kamar ta kai kimanin shekara goma sha shida ko sha bakwai na jam'iyyar PDP sanin kwana sanin cewar fiye kwana hamsin da biyar da shiga jam'iyyar adp da wani rabin shaban yi a matsayin sa takarar gwamnati dan takarar gwamnati jihar kano ka duba inda kano ta motsa ta girgiza kowa yana magana sha'aban sha'aban saboda yawa al'umma jihar kano alƙawari da girman allah da allah zai samar da ƙananan hukumi arba'in da hudu samun yancin kansu yau al'umma alƙawari cewar kano za ta motsa kamar yadda ta motsa a lokacin malam ibrahim shekaru ganin halin da ake ciki cewar wasu mutane ne su kaɗai suke mulkin jihar kano da ɗaya da uwa da jika da ya shi yasa muke yakar wannan abin cewa da girman Allah da Allah inda jam'iyyar ADP ake ganin kamar ita ce ta uku a jihar Kano da girman Allah da Allah nan da kwana 45 za ta zama ita ce jam'iyya da ta kowace jam'iyya mafi yawan al'umma ta daya a jihar Kano muna jin hankalin matasa wannan dama da wannan bishi abin ya ciyar ɗaya samu ta takarar gwamna da ya fito ta ce dama da za ta ba da ɗan arewa da ɗan najeriya damar yin motsi ya fito neman takarar gwamna ko wata kujera a matsayinsa na saurayi wannan dama ce da wannan bashi abin shi ɗaya samu ya gwada kuma yake ganin cewa ya fitar da matasa kunya kuma da girman Allah da Allah wannan ce damar da ta ba matasa a wannan jiha a wannan ƙasa damar su fito su nemi me su nemi ejin kansu su fito neman takar kan kujeru daban-daban ina kira ga matasa su fito su mara jami'ar adp baya domin wannan bashi abin shi zama gwamnan jihar Kano domin a ceto ilimi a ceto rayuwar kannanmu a ceto rayuwar yan uwanmu a ceto rayuwar iyayen mata ganin halin da ake ciki na asibitittuka irin masifar da ake ciki asibitin gwamnati da irin matsin da ake ciki damuwa da ake ciki a jihar kano ina amfani da wannan dama da girman allah da allah kamu sha biyu rana da ikon allah da girman allah sha ban sha ɗaya gwamnan jihar kano salamu